wadda dukkan wani ɗan ƙasa yana tunƙahu da wannan kokowa kuma babu shakka lokacin da an ka ɗiba gashi nan ya saka kai lokaci sai dai a jirai shi shi ba hijira idan ya zo da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba duk gaba ɗaya lokaci ya kai dalila haka za mu ba ku labari ɗaya biye da ɗaya irin yadda ya kamata wannan kokowa ta wannan shekara a sa ta ga kai kuma a sa abin da an manuhatta abin da an manuhar wannan kokowa da za a yi can birnin difa za mu ba ku labarin karo-karo wanda an kai a cikin birnin difa wanda difa ke ɗaukar nauhi tun fara kokowar nijar zauke yanzu eh, shekarun da an kai wanda ita difa ta ɗauki nauhin kokowa shi ne za ni tsara muku in gaya muku shi ɗaya biyar da ɗaya farkon wanda ya fara samun takobi a can birnin difa shi ne alhaji salma ɗan rani wanda ya fara filal tsakani na shi da salamun mato na agadas dalilin haka shi a farkon karɓar baƙi wanda difa ta yi kahin mu kai ga na wannan shekara insha Allahu. alif ɗari tara da da tara a can birnin difa shi ne farkon kokowa wanda difa ta ɗauki nauyi salma rani ya yi final tsakani na shi da salamun mato na agadas har yau birnin difa shekara alif ɗari tara da bakwai eh, ta sake ta ɗauki karɓar baƙi Eh, inda narwa sanu ya samo takobi a can birnin difa gaban sayyadi a suta na tawa eh, sai sai mu koma kuma har yau alif ɗari tara da tasa'in da biyar a can difa dai hallau inda inda badamasi alasan ya sami takobi gaban muhammadu idi kumando na birnin tawa Eh, duk da ɗaukar da kokoyin da an kai can birnin difa sai alif dubu biyu da biyar ba a yi kokowa ba eh, sai mu koma har yau alif dubu biyu da shida birnin difa inda ta sake ɗaukar nauhin baƙi ta sake ɗaukar nauhin baƙi eh, a cikin wannan shekara inda alhaji umar dagau ya samu takobi gaban haruna abdu <coughs> lalle haruna abdu ya kama filan sai da yi shekara hudu jere da juna hila filan. to lalle umar dagau ya samu takobi gaban shi sai mu koma ga eh, sai mu koma ga a can har yau dubu biyu shekara alif dubu biyu da goma sha hudu har yau birnin difadai inda yakuba adamu na jamai ya samu takobi gaban ibrahim na mata na doso to wannan karo shi ne ba a koma haɗuwa ba difa ta ɗauki nauyin baƙi sai wagga shekara alif dubu biyu da ishirin da biyu har yau birnin difa can ne za a shirya haɗuwa a ke a kece tsakanin jiha da jiha inda za a iske kokowa ta bana wadda take ta ɗauki zahi ya yadda baka tsammani a cikin eh, wannan shekara da kowa ke son shika da wani kowace jiha da ke son ta ci galba gaban wata jiha eh, sa'an nan magana ta gaba a cikin tahiyar kokowar gargajiya babu shakka ranar ashirin da uku ga wannan wata wanda zai kamawa a yau babu shakka ranar nan dukkan wata jiha wadda ke tunƙahu da abin da ya kai ta to babu shakka a halarta can birnin difa inda za a shirin buɗe kokowa wadda za a yi ta wannan shekara kuma kokowa da za a yi bana gaba ɗaya 'yan kwambatiri ke waɗanda ke ɗinkan eh, kayo miyagu waɗanda ake bada to bana an hutashe su dalilin kowace jiha akwai wanda takai takaicin ta haɗu da shiya dalilin haka kokowa bana ta kowace kokowa zahi kowace jiha tana fata allah shiga mata da wata jiha to haka nan na aka san kokowa in ta komo haka nan to an hutarsa 'yan kallo da kowa kayya kayya wane ya ba da kayi dalilin haka abin da za mu sanar sheku abin da ya wuce na bara wanda ya abku tsakanin zakiru zakari da isaka isaka na wanda har ya kawo eh, jihohi suna tar da jihohin wuya to wannan abin ga da aka yi shi shi wanda ya ɗauki sautin zakiru a can kwadibar inda yake yi mishi tambayar cewa eh, mu dai zakiru muke sa mu ga wanda ya kada isaka isaka to dalilin haka zakiru ya buɗe baki ya ce isaka ba in dai allah so ya yarda in allah ya so ya ce ya yarda ni za da gamuwa da shi ne zai muku maganin shi to da haka ta abku allah ya gama su bai samu kada isaka ba marmakin kai isaka ka tada shi ka dahi ka faɗa shi ka ce to na saurari maganar da ka ce ka yi magani na ka ka faɗa ma wanda ka ce za ka yi magani na bayan kan wuyan shi za shi ba to nan da an ka samu kuskure wanda shi isa ka yayi yayi abin da dokan Nijar ba ta ba da ayi ba in an da mutum a yanke shi ga wuya to dalilin wannan har wanda ke so na shi isa ka bai ji daɗin wa da an kai ba amma wannan duka ta wuce ko kowane Nijar wajibi na abinda an rukunan kokowa wane hice in Allah ya so ni gamu da wane ni lissan da zan yi mai to da haka na ga tele da rediyo duka ana bukata a ce kowane yana ikirarin cewa in ya gamu da wali ga wanda zan yi mai to da haka nan na kokowa ga samun kasaita har ta ɗaukaka bisa ga ƙasashen duniya to bai kamata ba a kan wannan a mai da abu kamar yaƙi ita kokowar nijar ana manuwarta kowane ɗan kokowa na wata jiha shi san na wata jiha ba a ɗauki kokowa ba don yaƙi mi an kai an kai miliyan goma akwai wani nan wanda ke kashe kewa aiki ne da lelin a yi kokowa lahiya a ƙare lahiya shi zo shi kashe ke aiki ne inda ma ga ili ɗaya shina samun miliyan goma kenan kun san ba miliyan goma ne ake zuwa ana tar da jiyojin waya kansu ba a'a abin da aka bukata a yoko kowa lahiya a wace lahiya kowa yana murna shine an manuhar gwamnati dalilin haka duk wanda ya jiya shi tabbatar da cewa kokowa ga manufarta dalilin haka dukkan wanda ya nuhi wata manuha ba irin haka ba to haƙiƙa ya saba ma abin da a kundin kokowar Nijar. Dalilin haka muke kira cewa dukkan wanda ya halarta can a birnin Diba to ta da niyya a yi lahiya a dawo lahiya kuma a ƙare lahiya tare da kwanciya hankali a cikin ƙasarmu. Salamu alaikum daga na kuma mai da la'ilu kugubce buza ke tura muku wannan labari. Salamu alaikum.